Sami alim mina shaitanin rajimun la'in wasalatu wasalamu ala asharafil mursalin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan ku da zuwa wannan channel namu mai tarin albarka alwahada african tv wanda muke kawo muku shirye-shirye masu yawa Ah, kuma kamar yadda muka sha faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa balagu anni walau bi aya ku isar da sako na koda da aya ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa ta'awwanu alal birri wat taqwa wala ta'awwanu alal ismi wal udwan ku taimaka akan aikin alheri amma kada ku taimaka akan mummunan aiki da haka kullum muke kira idan ku ga abin da zai amfani al'umma to a tabbatar da cewa an yada shi ta yadda zai kai wurin kowa da kowa domin ya amfane mu a yau darasinmu za mu yi magana ne akan waraka da Allah ya sa cikin abubuwan da muke mu'amala da su kuma ya kira mu a cikin alkur'ani mai girma ya ce mu duba wannan abin misali raƙumi Allah subhanahu wata'ala yana cewa afala yanzuruna ilal ibil kayfa khuliqat ba za ku dubi raƙumi yadda Allah ya halicce sa ba sannan ya faɗa mana daga cikin dabbobi da aka yi mana na ni'ima akwai raƙumi a ciki wal haili wal bigali tarkabuha wa zina to da Allah madaukakin sarki ce mu dubi raƙumi sai malaman musulunci na kimiyya suka fara bincike he suka gano cewa shi raƙumi ɗin komai nashi magani ne illa iyaka za mu ɗauki ciwo guda ɗaya ne sai mai bayanin yadda za ka warke daga wannan ciwon ta hanyar amfani da raƙumi lalle ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗansu mutane larabawan urainata sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam launin fatansu ya canza cikinsu ya kumbure sai annabi ya umarce su su je su sha fitsarin raƙumi suka je suka sha fitsarin raƙumi suka samu waraka daga wannan kumburin cikin wanda yannan yana nuna ashe fitsarin raƙumi waraka ne ga masu fama da ciwon kumburi musamman kumburin ciki larabawa tun da daɗewa suna amfani da fitsarin raƙumi wurin magunguna hatta ma idan mutum ya ji rauni ko ta hanyar hatsari ko ta hanyar yaƙi suka rinka wanke rauni ɗin da fitsarin raƙumi sai ga kuma antibiotic da ke ciki ya sa ciwon ya yi saurin warkewa amma mu muna son mu ɗauki fitsarin raƙumi da nonon raƙumi yaya za ka yi ka warke daga ciwon anta musamman ma hepatitis B wani hanya za ka bi ka samu waraka ta hanyar amfani da fitsarin raƙumi da nonon raƙumi kamar yadda na faɗa raƙumi gaba ɗayansa magani ne muna so da mai amfani da wannan ne idan mutum yana fama da hepatitis B wadda yake wancan hadisi da makaranta a farko kamar yana gaya mana sim and symptoms na wannan ciwon ne domin idan ciwon ya fara girma ya yi nisa za ga yakan kai cikin mutum ya kumbura har ya kai ga har sai an zo an fara jan ruwa a cikin cikin sannan kuma yakan sa launin idanunsa ya canza to amma a takaicen takaitawa dai idan mutum yana fama da hepatitis b na ciwon anta kuma yana so ya samu waraka ba wani matsala abinda zai nema sai nemi fitsarin raƙumi misali a ce lita ɗaya sai ya samu nonon raƙumi galan ɗaya kuma ana son ya sha wannan fitsarin raƙumin ne a cikin sati uku da nonon raƙumin a cikin sati uku sai ya je a auna shi insha Allah zai samu waraka ga yadda zai yi idan ya samu nonon raƙumi rabin kofi a sati na farko sai ya rinka zuba cibi cibi babban cibi na fitsarin raƙumin guda biyar yana sha da safi da rana da yamma bayan sati ɗaya sai ya ƙara rage dos ɗin domin ciwon a daidai wannan lokacin ya rage ƙarfi ya rage yawa sai ya koma yana shan kamar ya kasa kofi ƙarami kashi uku ya cire kashi biyu sai rinka zuba fitsarin rakumin cibi uku yana sha na sati ɗaya ya zama sati biyu kenan idan ya gama sati ɗaya sati na uku sai ƙara ragewa kamar ya sha rabin ƙaramin kofin kenan da fitsarin rakumin cibi biyu in allah ya da sati uku nan zai rabu da wannan ciwon antan duk da cewa muna da bambanci na jini da kuma yadda ciwon ya daɗe a jikin mutum to idan an sami irin wannan bambance-bambance zai iya tuntuɓar likitoci domin su masa ba ƙarin bayani kuma ana buƙatan a yi awo a tabbatar da an warke tabbas dai fitsarin raƙumi da kuma nonon raƙumi suna yin maganin anta kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ah, subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allah ba ku ikon yadawa don masu ciwon su amfana